kamar yadda muka ambata insha Allah yau za mu gabatar da darasi game da abin da ya shafi zaɓuɓɓukan da suke tafi wadda muka yi mishi take da ku guji ƙazamar siyasa ku guji ƙazamar siyasa ku guji kazamar siyasa kallon maslaharka amfanin kanka da kau da kai bisa maslahar jama'arka kazamar siyasa ce kazamar siyasa ce kallon maslahar kanka amfanin kanka da kau da kai bisa maslahar zamar siyasa ce a ce ba za ka yi a ce ba za ka yi siyasa ba sai ka zub da mutuncinka ƙazamar siyasa ce goyon bayan maɓarnata ƙazamar siyasa ce siyasar ta da hargitsi da sabbaba asarar dukiyar mutane ƙazamar siyasa ce siyasar da za a haddasa rasa rayukan mutane ƙazamar siyasa ce siyasar da za ka sai da lahirarka don duniyarka ku guji ƙazamar siyasa abu na farko da Allah ya wajabta ma kowane musulmi ya sani shine duk abin da ya aikata a rayuwarsa Allah zai zo mishi da wannan abin ya mai hisabi a kansa duk abin da mutum ya aikata a rayuwarsa Allah zai zo mishi da wannan abin ya kuma mishi hisabi akan wannan fawar rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya amalu Allah ya ce fawar rabbika ina rantsuwa da ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lanas'alannakum ajma'in Allah ya ce zan tambayi bayi baki ɗayansu amma kanu ya amalun Allah ce game da abin da suke aikata duk abin da ka aikata a rayuwarka duk abin da ka aikata a rayuwarka Allah zai tambaye ka akan wannan abin da ka aikatan sannan Allah sai da ya yi rantsuwa da zatinsa ya ce zai tambaye ka zai tambaye ka ko ba zai tambaye ka duk abin da aka ce akwai hisabi a kansa ba abin wasa ba ne duk abin da aka ce Allah zai tsayi da kai akan wannan abun a ranar alkiyama ran da za ka haɗu da shi za a tsayi da kai akan wannan abun kar ka ɗauki wannan abun da wasa kar ka ɗauke shi abin sharholiya zai iya ɓata maka duniya ya kuma ɓata maka lahira fa ka Allah ya ce ina rantsuwa da ubangiji ubangijinka lanas alannakum ajma'in zan tambayi bayi baki ɗayansu amma kanu ya amalun game da abin da suke aikatawa ka tuna cewa wannan al'amarin zaɓe da yake tafi duk abin da ka yi wani ka kaɗa ma kuri'a duk abin da ka yi ra'ayin wani ka ja ya kaɗa ma wani duka ubangiji zai tambaye ka a suratu yunus allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma ta kunu fi sha'ani wa

wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin Allah ya ce ba za ka ɗauki wani abu na alqur'ani ka karanta ba wala ta'maluna min amalin Allah ce ba wani abu da za ku aikata daga cikin ayyukanku illa kunna alaikum shuhudan ittufiduna fihi Allah ya ce face muna halarce muna ganinku muna jinku lokacin da kuka kutsa aikata wannan aikin jama'a muna ci wa ma takunu fi sha'ani Allah ya ce ba wani sha'ani da zaka samu kanka gona zaka je wa ma takunu fi sha'ani office zaka je wa ma kunu fi sha'anin kaɗa kuri'ar ka zaka je wa ma kunu fi sha'anin cika sakamakon zabe zaka yi wa ma tatlu minhu min qur'anin Allah yace kuma inda zaka ɗauki alqur'ani ka karanta izu ɗaya da ka karanta shafi ɗaya da ka karanta aya goma da ka karanta aya ɗaya da ka karanta wala amaluna min amalin Allah ce ba wani aiki kowane irin aiki ne da za ku aikata illa kunna alaikum shuhudan ittufiduna fihi Allah ya ce face muna ji muna kallon ku lokacin da kuke aikata lokacin da zaka sanar da sakamakon zaɓe ubangiji ya ce ina ji ina ganin abin da ka sanar wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama Allah yace ba abinda zai boyu ma ubangijinka daidai da kwayar zarra a sama abun yake ko a ƙasa wala asgara min zalika wala akbar ba abinda zai kasa kwayar komayya ko ya ɗara kwayar komayya illa fi kitabin mubin Allah ce face yana cikin lauhul mahfuz a rubuce Allah ya ce ba abin da zai koyi ma Allah duk abin da za ku aikata Allah ya ce ina sane da shi ina ji Allah ya ce ina gani jama'a muna ji duk abin da za ka yi Allah yana kallonka duk abin da za ka yi Allah yana jinka Allah zai tsayi da kai a kan wannan al'amari ranar alkiyama. lokacin da lukman ya ajiye ɗansa yana mishi wa'azi daga cikin abin da ya gaya wa ɗan ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin فتكن في أو في السماوات أو في الأرض أتجه الله ya ma dan wa'azi akan shirka ya mishi wa'azi akan biyayya ma iyaye ya mishi wa'azi akan tsayi da sallah ya bunayya ce mishi ya kai dan dana innaha in taku mithqala habbatin min khardalin duk abin da zaka aikata a rayuwarka idan abin daidai da kwayar komayya ne abin alkhairi ne ko sharri fatakun fi sakaratin in ka tashi aikata abin ka je ka aikata shi a cikin kurman dutse a huda dutse ka shiga a ce a cikinsa ka aikata wannan aikin aufis samawati ko kuma ka hau sammai ka je ka aikata aikin aufil ardi ko ka shiga cikin ƙasa ka je ka aikata aikin ya atibi halla Allah zai zo maka da wannan abin da ka aikata ranar alkiyama jama'a kun ji ya na yayyace ya kai ɗana innaha ai kasla a awil hasna duk abinda ka aikata mai kyau ko mai muni fatakun fi sakara, wannan abin da za ka aikatan ya zama a cikin kurman dutse yake au fi samawati ko a sammai au fil ardi ko a ƙasa ne ya ati bi Allah Allah zai zo da wannan abin filin alkiyama ya ma hisabi a kansa inna Allah latifun khabir lalle Allah mai tausasawa ne Allah mai cikakken sani ne jama'a mun fahimta duka waɗannan ayoyi abin da suke nusar da mu duk abin da ka aikata za a tsayi da kai akan abun ranar alkiyama duk abin da ka aikata za a tsayi da kai akan saranan alkiyama al'amarin zaɓe ba al'amari ne na amore ba al'amari ne na lissafi ba laifi ne doktor da in ka yi shi ya wuce ba wani abu ne da za ka dasa wani watakil ka mutu ka bashi idan alkhairi ne za ka zama sababin zuwan wani alkhairi ne ma al'ummarka ka tafi ka bashi idan sharri ne wataƙil za ka zama sanadiyar zuwan wannan sharri ne wa jama'arka kuma ka tafi ka bashi abin na da nauyi ko ba shi da nauyi abu na farko dole ne akan duk wani musulmi mai hankali wadda yake tunanin haɗuwa da allah ya yi zaɓe don maslahar jama'arsa ba don maslahar kansa shi shi kaɗai ya yi zaɓe don maslahar al'ummarsa don maslahar jama'arsa ba don maslahar kansa shi shi kaɗai ba idan ka je ka kawo wani don maslahar kanka da bukatar kanka za ka yi ɗan na sanin hakan a rayuwar duniya za ka yi ɗan na sanin hakan lokacin haɗuwarka da Allah ka duba jama'arka kar ka kalli kanka ka duba jama'arka ka dubi al'ummarka ka dubi rayuwar al'ummarka ka duba makomarsu future ake kallo maganin siyasa ba maganin mota ba ne ba maganin fili ba ne ba maganin miliyan ɗaya ko miliyan biyu ba ne ka duba maslahar jama'arka ka duba maslahar al'ummarka wannan ya faru da annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wassalam tun yana jariri tun yana jariri fir'auna yake ɗaukan ɗawainiyansa malamin tafsiri suka ce sai da annabi musa alaihi salatu wassalam ya haura shekara talatin duk kula da al'amarinsa fir'auna ne yake kula da shi lokacin da fir'auna ya kafirce ya ƙi allah ya tasa banu isra'ila da azabtarwa ran da annabi musa ya zo zai mishi wa'azi sai ya goranta ma annabi musa alaihi salatu wasalam waccar taimakonsa da ya yi a rayuwa قال ألم نربك فينا وليدا ألم نربك فينا عمرك سنين نعم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها نعم إذا وأنا من الضالين ففررت من ففررت منكم لما كفتكم فوهب لي ربي الحكم وجعلني wa tilka ni'matun tamunnuha alayya Allahu akbar qala alam nurabbika na walidan fir'auna yace ma annabi Musa ba mu rene ka ba ba mu ɗawainiyan ka, tun kana jariri ba wala fina min umurika sinin ka zauna a hannunmu tsawon shekara da shekaru muna maka hidima jama'a kun ji abin da fir'aun ya faɗa alam nurabbika fina walidan annabi Musa yace fir'aun yace ma annabi Musa ba mu rene ka tun kana dan jariri muka ɗauki ka muka taimake ka ba wala bistafina min umurika sinin muka yi ta ɗaukan ka. a cikinmu kana zaune a hannunmu tsawon shekara da shekaru wa fa'alta fa'alataka kallati fa'alta wa anta minal kafirin kuma ka zo ka aikata ɗanyen aikin da ka aikata kana mai butulci ba ya bugi wani bakidde ya mutu wajen raba faɗa ba Shi ne ke goranta mishi ba abin da ba mu maka batun kana jariri mun taimake ka mun ɗauki ɗawainiyarka mun maka duk abin da za mu maka na goma na arziki sannan ga sakamakon da ka zo ka mana ya goranta ma annabi musa alaihi salatu wasalam ƙarshe da annabi musa ya zo da martani sai ya ce mishi wa tilka ni'matun ha alayya an abatta bani isra'il ya ce yanzu wannan ni'iman da kaminin annabi musa an mishi ko ba a mishi ba wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il yace wannan ni'ima tallafi da ka ban a rayuwa wannan ɗawainiya da ka ɗauka da ni tun ina yaro shine kake goranta mini bayan ka bautar da 'yan uwana bani isra'il annabi musa yace ba wani abu da zan ragar maka tun daga yan uwana a cikin bauta jama'a mun fahimta shi mai manufa jama'ar sai ke kallo mai manufa jama'ar sai ke kallo ba kan sai ke kallo wani durribibin da kaga yana yi akan dan takaran nan shi ne dan takaran ya bashi abin da ya bashi amma ba haka yake akan al'ummarsa ba amma tun da shi ya mishi ya yi ko da kuma kowa ba zai more shi ba ka duba tafsirin al-imam al-bagawi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il annabi musa ya ce wa fir'auna wa kaifa tamunnu alayya bitarbiya wa qadista abatta qaumi yayi zaka mun gorin ka taimake ni bayan ka bautar da yan uwana yace mishi duk abin da kamun ya ɓaci tun daga jama'a ta a cikin bauta jama'a mun fahimta jama'arka za ka kalla kar ka kalli kai abinda za ka samu ka kalli rayuwar al'ummarka ka kalli jama'arka wannan shi ke nuna cewa kana da lissafi duk abinda za ka samu a siyasa duk abin da za ka samu a siyasa ka koma ka yi nazari ka yi lissafi waɗansu sun samu ninkin ba ninkin abin da za ka samu kuma abin ya zo ya wuce duk abin da za ka samu ka ɗaga ido ka kalla ka je ka kalli waɗanda aka buga siyasar da su a irin 2007 irin 2011 irin 2015 zuwa 2019 ka tuna abin da suke da shi yau ka kalli mai suke da shi jama'a mun fahimta wani gwamnatinsu ta tsaya ya samu abin da ya samu da gwamnatin ta faɗi sai abubuwa suka lalace sai abokinsa shi kuma gwamnatinsu ne ta shigo shi wancan da gwamnatinsu ta faɗin ya sa gidansa a kasuwa zai siyar sai shi wannan da yanzu gwamnatinsu take ce sai ya zo ya yi mummunan tayi ma gidan abokinsa sai abokin ya ce mishi wane ka saya da mutunci kai ma za ka zo ka siya ya ce mishi ka saya da mutunci yadda muka faɗi na sayar kai ma za ka zo ka sayar ka saya da kima don kai ma ka samu wadda zai saya da kima gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne wane ne motar da aka ba shi a 2011 yanzu yake hawanta jama'a mun fahimta ka yi siyasa bisa manufa ka yi siyasa bisa manufa da lissafi ka dubi 'ya'yanka in ba ka da 'ya'ya ka dubi kannanka ka dubi anguwarku ka dubi garinku ka dubi jiharku ka dubi ƙasarku ka dubi al'ummarka kar ka yi don maslahar kanka kawai ka juya kai gabarin maslahar al'ummarka duk abinda za ka samu in dai don kanka ne ka kau da kai daga maslahar jama'anka ba zai yi albarka ba ka zama wayayye wayayye shi ne wadda ya yarda ba shi kadai zai rayu ba zai rayu ne da jama'as wayayye shi ne wadda ya yarda zai rayu ne da jama'arsa duk inda ka ga mutum ya rika ya kai wani a cikin al'umma to al'umma ce ta yi taron dangi ta zama sababin zamansa wannan abu dr kai likita ne waɗansu jama'a ne wani ya koya ma turanci wadda ya koya ma lissafi daban wadda ya koya maka biology daban wadda ya koya ma physics daban wani wadda ya koya maka wani darasin ma yanzu baka san sunansa ba al'umma ce ta yi gayya ta mai da kai likita idan an ce wannan lauya ne idan an ce wannan injiniya ne idan an ce wannan profeso ne in an ce wannan malam ne wataƙila abun da ka zama hakan da shi ba a gidanku aka koyar da kai ba jama'a ce don me yasa kai ba za ka yi rayuwa kai ma don su ba Jama'an fahimta ka yi siyasa ka yi siyasa ta manufa ka yi siyasa kana kallon ɗan takaranka kana kallon jama'arka kana kallon ɗan takaranka kana kallon jama'arka kar a ce kanka kawai kake kallo idonka na rufe gabarin jama'arka wannan shi ke nuna manufa shi ke nuna sanin ciwon kai shi ke nuna sanin da ire iren ka za a iya gina al'umma rayayya yana daga cikin abin da kowane mutum ya kamata ya lura da shi mafi haɗari a harkar siyasa shine karka yadda kan siyasarka ka bude kofan cin mutuncin mutane karka yadda saboda jam'iyyarka ko saboda ɗan takaranka ka fito ka ce za ka dinga cin mutuncin bayin Allah za ta ɓaci maka ranar alkiyama annabi ya ce dukkan jini da dukiya da mutuncin musulmi haramun ne akan kowane musulmi wani saboda baka jam'iyyarsa ko baka goyon bayan ɗan takararsa sai ya fito ya jefe ka da duk abin da zai jefe ka wani in ya san wani abu na sirrin rayuwar ka ma zai iya fitowa ya faɗa saboda baka goyon ɗan da bayan ɗan takararsa la haula wala quwwata illa karka yadda ka yi siyasa ta taɓa mutuncin mutane akan wannan al'amari da kake tunka karka yadda da shi karka yadda da siyasan zubar da mutuncinka kafin a ce ka isa zuwa ga manufarka hakki ne akan kanka da kanka ka tsare mutuncinka zubar da mutuncin kanka ne ka je kama mutane ƙarya akan jam'iyyarka ko akan ɗan takararka ɗan takarar da kai ma baka san rayuwarsa ba baka san yaya yake ba watakil baka taba magana da shi ba watakil baka taba ganinsa akan ka ba ba baka da wani abu na gaskiya duk abin da ka sani game da ɗan takarar kan kai ma jita-jita ne ka je ka tara mutane kana musu karya a kansa in kana kyautata mishi zato ka je ka zaɓe shi amma kar ka yarda ka zub da mutuncinka a kansa jama'a mun fahimta laifi ne ka taɓa mutuncin wani akan siyasa laifi ne ka zub da mutuncinka akan siyasa yaudarar jama'a zubar da kiman ne domin gobe ko jibi zai bayyana musu yi musu ƙarya zai bayyana musu akwai wata ƙarya da take saurin bayyana irin ƙaryar 'yan siyasa ka tsare mutuncinka yana daga cikin abinda kowane mutum ya kamata ya kiyaye game da al'amarin siyasa ka guji ƙazamar siyasa shine ka guji ka guji siyasar sabbaba asarar dukiyar mutane kar ka yadda wani ya amfani da kai ka je ka kona motar wani kar ka yadda wani ya amfani da kai ka je ka kona gidan wani kar ka yadda wani ya yi amfani da kai ka je ka fasa shagon wani ko ka lalata dukiyar wani kar ka yadda a kan wani ɗan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani idan an zage shi shi bayi da 'ya'ya ne jama'a mun fahimta idan an gaya mishi maganan da ba ku ji daɗi ba shi bai da 'ya'ya ne jama'a mun fahimta karka yadda ka je ka lalata dukiyar jama'a ko ka tada hargitsi a cikin al'umma saboda wani kowane ne shi a cikin 'yan siyasa kowane ne shi a cikin al'umma jama'a mun fahimta karka yadda wani ya yi amfani da kai wajen salwantar da ran wani kowane ne shi karka yadda wani ya yi amfani da kai ko ya yi amfani da ku a je a taba jinin wani karka yadda jama'a mun fahimta jinaninku dukiyarku mutuncinku haramun ne a kanku haramun ne a kanku kaso da yawa kaso da yawa na waɗannan 'yan siyasan ba ku ne manufarsu ba kansu ita ce damuwarsu ba su ne manufar ku ba ba ku ne a gabansu ba ku kayan aiki ne na cimma muradunsu da yawa da yawa a cikinsu ba duka ba da yawa manufarsu duniyarsu manufarsu duniyarsu da yawa manufarsu duniyarsu ba ku ne su ba ba halin da kuke ciki ne su ba ba ci bayanku shi ne damuwarsu ba ba kuma ku ci gaba shi ne ya dame su ba damuwarsu maslahar kansu da kansu kar ku yadda su yi amfani da ku ku cutar da junanku kar ku yadda su yi amfani da ku su cutar da ku kar ku yadda su yi amfani da sashi wajen cutar da sashi kar ku yadda idan ka gamsu da mutum zaka zabe shi ka zabe shi idan ka gamsu da mutum zaka tallata shi ka tallata shi amma kar ka yadda ka ci mutuncin wani ko ka farma wani a kansa jama'a muna fahimta wadda baya shiga harkar siyasa baya takara baya shiga hidimar siyasarsa sai ya hada da tsafe-tsafe wannan lahira ce a gabansa kuma ku ne a gabansa ba zai yiwu a kanku don ya taimake ku a ce je yi tsafe-tsafe kuma waɗansu abubuwan abu ɗaya suke jama'a sun gagara fahimtar abin da gangan Ɗan takara ne zai zo cikin anguwa ko gari ya yi lancin motoci sharon-sharon 506 ya kawo motoci kamar guda hamsin ko ɗari a kawo keke na fif kamar ɗari ko ɗari biyu a kawo mashina ɗari uku ko ɗari biyar a zo a rabar da su sannan kuma wai ku ce bayan kun karbi waɗannan kayan kuma zai zo wajen ya sake muku asibiti dama wannan motocin da ya raba muku wakafi ya yi saboda Allah sadaka ya bayar fi sabilillah jama'a mun fahimta yayi mutum zai ware ɗaruruwan miliyoyi ya zo ya raba muku sannan kuma ya dawo inda ya raba muku ya zo ya gina muku asibiti ta yaya dama wannan din ya baku ne don ya je ya tarar a gidan aljanna jama'a mun fahimta idan kai ma ka yi lissafin cewa bayan ya raba wannan zai dawo ma waɗanda ya rabawan ya musu wani abu lissafin kan a juye yake illa man rahimallah illa man rahimallah sai waɗanda Allah ya ƙunsa tausayin al'ummar a cikin ransu ka yi siyasa ka yi zaɓe saboda manufofi masu kyau ka yi zaɓe saboda manufofi masu kyau ka dubi jama'arka ka dubi makomarku ka dubi rayuwarku ka dubi halin da kuke ciki ka nemi taimakon Allah ka yi abin don manufa mai kyau ko ba a baka komai ba Allah zai taimake ka ko ba a baka komai ba Allah zai taimake ka ina jan hankali da nasiha mai 'yan uwana ɗaliban ilimi ku yi taka tsantsan da al'amarin 'yan siyasa ku yi taka tsantsan da al'amarin waɗansu daga cikin waɗannan 'yan siyasa da yawa akwai da yawa a cikin 'yan siyasa kaga a ce malami zai zo ya zauna ya ma tara jama'a suna sauraron sa wallahi haushi suke ji wace hanya za su bi su barar da wannan damar da kake da itan wallahi akan zauna a shirya ta ta musamman kar ka shiga abinda da baka san kansa ba ku yi taka tsantsan akwai 'yan siyasa mutanen kirki waɗanda suke da manufofi masu kyau waɗanda suke da manufofi na alkhairi kan al'umma akwai gurɓatattu wadda haushin masu addini suke ji kuma a koyaushe kana ɗalibin ilimi kana mai wa'azi ka dinga tuna abin da Allah ya baka ya fi abin da Allah ya bashi ka dinga tuna haka karka yadda ka kaskantar da kanka karka yadda ka walakantar da kanka Allah ya maka baiwa Allah ya maka goma ta ka tuna duk abinda zaka samu ka tuna duk abinda zaka samu ka tuna duk abinda zaka samu idan ka gina shi akan son zuciya zai zama maka nadama ranar alkiyama ya halatta ɗan siyasa ya ma kyauta ka karɓa amma fa da yawa na kyaututtukan wallahi cin hanci ne za a baka ne manufar kyautar shine a rufe maka baki ko ka goyi bayan barna ko ka yi shuru akan barna wadda ya karbi kyauta akan wannan cin hanci ne ko ba cin hanci ba haka ya faru da annabi suleiman alaihi salatu wasalam da wannan sarauniya mai mulkin saba da waɗansu malamai suke cewa sunanta bilkis lokacin da alhuda-huda ya kawo mata labarin ya je saba'i ya samu wata mata tana murkansu ya ba ta labarin ya ba alhuda-huda ya ba ma annabi suleiman labarin yadda saba'i da mulkin saba'i yake gudana a ƙarƙashin wannan sarauniya tasu annabi suleiman sai ce to zan bincika in ji labarin nan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne sai ya ɗauki leta ya rubuta leta ya ba ma alhuda-huda ya ce mishi ya kai wa mutanen saba'i ya kai ma ita wannan sarauniya da take mulkan saba'i sannan ya tsaya ya jira ya ji wacce amsa da a bayar idhab bi kitabi haza idhab bi kitabi haza ka alqi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un qalat ya ayyuhal mala'u inni bakiya ilai ya kitabun karihi in na gobe sulaima wa ma'aikwai fage. allah ta'al'u alayya wa'atuni musulmin. allah قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون نعم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فلما جاء سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون سيتي ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون النبي سليمان عليه الصلاة والسلام سيتي مع الهدى هدى اذهب بكتابي هذا yace mishi ka tafi da letata ga ta zuwa ga mutanen saba'i zuwa ga wannan mai sarauta idhab bi kitabi hadha ka tafi da leta ta zuwa ga bilkis fa'alƙi ilaihim idan ka je ka jefa musu letar sun matawalla anhum sai ka koma gefe ka tsaya fanzur ma za ka ji mai da su ce malamai suka ce ofishin bilkis kai tsaye ya tafi ya je ya saka mata letan lokacin da ta shigo ta ɗauki wannan wasiƙa ta buɗe ta karanta sai ta tattara manyan jami'an gwamnatinta ta ce a zo a yi mitin na gaggawa ƙalar ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan jami'an gwamnati na inni ulkiya ilayya kitabun karim ta ce an zo an jefa mini wata laita mai daraja innahu min Sulaiman letar daga Sulaimanu ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma an fara an fara rubuta letar ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai me ke cikin letar Allah ta'alu alayya annabi Sulaiman yace, kar ku mun taurin kai wa atuni muslimin ku zo kawai kuna masu mika wuya iya abin da ya rubuta kenan ya aika musu Ƙalas sai ta ce ya ayyuhal halmala'u ya ku manyan jami'an gwamnati na aftuni fi amri ku mun fatawa ku ban shawara akan wannan al'amari da ya taso mini tsakanina da Sulaimanu ma kuntu tan amran hatta tashadun zan zartas da wani hukunci ba ba zan yanke wani hukunci ba hatta tashadun har sai da yawunku sai na ji shawarar ku sai suka ce mata na hannu ulu kowatin suka ce ranke daɗe ai muna da ƙarfi muna da makamai wa ulu ba'asin shadidin mun iya yaƙi mai tsanani wal amru ilayki al'amarin ki na gunki fanzuri ma za ta amurin ke dai dubi wani umurni za ki ba mu in kin ce mu je mu zo miki da Suleiman mu je mu zo miki da shi in kin ce mu zo miki da kansa mu je mu zo miki da kansa Na hannu uluquwa muna da ƙarfi muna da makamai wa ulu ba'sin shadidin mun iya yaƙi na fitan hankali wal amru ilayki suka ce mu ba ruwanmu kawai ki duba me ya dace fanzuri ma za ta amurin kawai ba mu umarni qalat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha ce a'a ai irin waɗannan masu mulki idan suka shigo wata alkarya sukan yi rugurugu da alkaryar wa ja'alu a izzata ahliha a villa sannan manyan alkaryan masu izzan alkaryan waɗanda suke rike da madafun ikon alkaryan sai su mai da su kaskantattu waɗansu a karkashe su waɗansu a sa su a kurkuku wa kadhalika yaf'alun tace haka suke sai ta ce ba yaƙi wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin ta ce ku bar ni da sulaimanu zan aika mishi da kyautan kuɗi fanaziratun sai na tsaya na yi dako bima ji'ul mursalun yan aika na mi da me da dawo an karɓi kuɗi na ko ba a karɓa ba jama'a mun fahimta kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna wani malamin za a ce a bashi kujerun umra goma makusancinsa zai ce a ai malam wani a bashi sha biyar in ba a bashi sha biyar ko ishirin ba za a yi rikici da shi haka suke yi haka suke yi lissafi ake yi kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su su kuma sai sun yi mitin kowane malami su kalli mai za su bashi wani a ce a bashi miliyan goma makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba a bashi ishirin dole ɗalibin ilimi ka zan mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyarsa ba za ta bare muku wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ce ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai na ga yan aike na da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba jama'a kun fahimta to wannan tsarin bilkis ta wa masu mulki falamma a Suleiman, lokacin da jagoran bilkis ya tafi da wannan dukiya da tawagarsa lokacin da ya isa wajen annabi suleiman sai ya je ya baje mishi wannan dukiya da ya zo mishi da shi kala sai annabi suleiman ya ce mishi a dunani bimalin annabi suleiman ya ce ni ne za ku kawo mini kuɗi fama a ta khairun mimma atakum yace abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne kuke alfahari da wannan abinda kuka kawo mini na kyauta sai yace irji ilaihim je ka duba tafsirin malamai irji ilaihim bi hadiyatihim yace ku ɗauki kyautanta ku mayar mata falana'atiyannakum falana'atiyannakum bijunudin la qibala biha idan sun ƙi su zo su bada kai zan zo musu da runduna wadda idan mun zo ba da su iya tabuka komai wajen tinkaran ba wadda a rundunan hadda su ifiritu jama'a mun fahimta la qibala lahum biya wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sajirun za mu fidda su daga saba'i a walakance suna makaskanta ce ku koma ai ba karban kyautan kafiri bai halatta ne. ya fahimci kyautar ta cin hanci ne wannan matsayin da ya daukan ake so a sauke shi jama'a mun fahimta almajirai ku ji tsoro ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa ku yi takatsantsan da 'yan siyasa akwai mutanen kirki a cikinsu akwai nagari a cikinsu akwai wadda manufarsu al'ummarsu manufarsu ci gaban al'ummarsu amma akwai gurbatattu waɗanda manufarsu barna a bayan ƙasa ba gyara ba sannan ilimi da allah ya baka amana ce yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa abin takaici ne abin takaici in ka gamsu da ɗan takaranka ka yi shi idan kana da tabbas akan mutumin kirki ne ka tallata shi in kana so ka tallata shi amma don me za ka yi rigima da wani malami akan shi kuma ka kalli yadda polisinsu yake idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami kun fahimta idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba to don me shi in sun mishi na siyasa kai za ka fito ka kare shi ka yi shi ka shi amma don me za ka shigo rigimar da bata shafe ka ba doktor mun fahimta idan malami aka taba su wadda malamin ke goyon bayansu ba da su ce kuma su bar malamin ya yi ta fama da kansa to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne shi bai da yaya ne ka goyi bayansa in ya maka ka goyi bayansa ka tallata shi in ya maka tallata shi amma wani in ya zagi ubansa kai ne zaka zo ka karama mishi shi idan an zagi ubanka zai zo ya rama maka ne haka ne Za ka ga wai an wai an baci dan siyasa wai malami ya zo zai rama mishi akan me shi bayi da baki ne shi bayi da 'ya'ya ne ka goyi bayansa ka goyi bayansa amma don me za ka yi rigima da ɗan uwanka wadda constituency ku ɗaya a kan shi wadda shi in an taɓa ka shi ba zai shiga ma faɗan ba jama'a mun fahimta abinda ya kamata kenan ka goyi bayan dan takaranka ka yi shi ka tallata shi in za ka tallata shi amma idan rigimar su ta siyasa ta taso to su yi kayansu domin da yawa ai harka ne na tashanci to don me kai da ka shiga ciki jama'a mun fahimta da yawa wannan rigiman sun na tashanci ne kuma duk yadda ka ga almajiri a tafiyarsu wallahi sun fi yadda da junansu a kanka saboda ka idan kai kana goyon bayan wannan wannan yana goyon bayan wannan ko biyu kar ku yadda su haɗa ko rigima gobe ko jibi da ka gansu a jam'iyya ɗaya wannan yana ɗaga hannun wannan haka ne don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu so kamar yadda muka faɗa in ɗan takara ya maka ka zaɓe shi ka zaɓe shi idan ka ga za ka tallata shi ka tallata shi saboda abin da kake kyautata zato dukkan waɗannan almajirai da malamai da suke magana a kan siyasa mu muna kyautata musu zato suna fatan alkhairi ne ma al'ummarsu suna kuma so su ga alkhairi ne cikin al'ummarsu suna kuma so su ga mutumin kirki ya jagoranci al'ummarsu to amma akwai abin da akwai ruwanka akwai abin da ba ruwanka jama'a mun fahimta akwai abin da ya shafe ka akwai abin da bai shafe ka ba abin da ka sani na ɗan takaranka na alkairansa na ci gabansa na abin da yake da shi manufofi na alkairi ka yi bayani wa al'umma in dan uwansa dan siyasa ya ce shege ne shi je kare kansa ya gaya wa mutane waye ubansa jama'a mun fahimta amma ba kai ne za ka zo kan mimbarinka ka ce za ka ma mutane bayani a kansa ba tun da ka maganar ta siyasa ce ba ta gaske ba ce ta siyasa ce ba ta gaske ba ne to tun da kuma harkar su ce ta siyasa yau daidai ne man sagir idan wani ya faɗi wata magana akan abin da ka sani ba daidai ba ne ka fito kai bayani amma wannan abin da suke drama ne drama ne waye bai gani ba duk waɗanda suke ba ta kashi a 'yan siyasar nan ka faɗi wadda kai ba tarihi ba kai baka gansu a lema ɗaya ba waye da waye wadda kai baka gansu a inuwa ɗaya ba kuma gobe da ɗan takaran kan da ɗan takaran wancan za ka gansu kuma a inuwa ɗaya don me za ka yi faɗa da jama'a a kansu saboda ku almajirai ku sani mutanen nan ba ku ne damuwansu ba ku suna mai da ku kayan aikinsu ne suna mai da ku kayan aikinsu ne ku zan wayayyu suna mai da ku kayan aikinsu ne karka yadda wani ya yi amfani da kai ya ci mutuncin wani karka yadda wani ya yi amfani da kai a taba dukiya koran wani muna kira zuwa ga shugabanni da jagorori da 'yan siyasa ku ji tsoron Allah ku sani cewa wannan amana ta jagorancin al'umma ba karamar amana ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ha amana wa inna innaha yawmal qiyamati kiziyun wa nadama annabi ya ce shugabanci amana ce ranar alkiyama kaskanci ne da ɗan da na sani illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha sai dai wanda ya karba da hakkinsa ya sauke hakkokin jama'a da yake cikin shugabanci ku tuna cewa wannan al'amari da kuke nema idan ba ku karbe shi ba ku neme shi ta hanyar da ta dace ba ko ba ku sauke nauyin da yake kanku a ciki ba zai zama ɗan da na sani da nadama a ranar alkiyama muna kira zuwa ga jagorori da shugabanni ku duba al'amarin al'ummarku irin yau rayuwar da ake ciki a ƙasar nan al'amarin ya ƙazanta kuma abin mamaki duk wadda zai fito ya yi magana hatta wannan policy na cashless da ake magana in kaga mutum ya fito ya yi magana to da ka samu dan birni ne wadda suke ɗanɗanan abun wato mutanen mu kaso saba'in ko sittin da biyar cikin ɗari duka suna ƙauye ne duk jihar da aka ce maka sun kai miliyan bakwai to da ka samu miliyan hudu a ƙauyuka suke miliyan biyu ko uku ne suke birni wannan tsari doctor in yau a ce dun najeriya kowa ya ɗau kuɗinsa ya mai da shi banki yanzu matsalar da muke samu mai tsanani ita ce figas ɗin ma mutanenmu ba sani ba za a je kasuwan a tura mishi dubu biyu da ɗari biyar ba zai iya bambance tsakanin dubu biyu da ɗari biyar a alat da dubu biyu da naira hamsin ba to in ma ya kai kuɗin san yanzu wannan bayi bukatan a wayar mai da kai kafin a dora shi akan wannan tsari ka ajiye maganar network ka ajiye akwai kasuwannin mu da yawa ita kasuwar kanta kasuwan babu network da ka samu kasuwar in ana so a buga waya mutum na kasuwar in ka neme shi a waya ba za ka same shi ba da ka samu akwai wata gindin bishiya ko wani dutse da a wajen ne za a je a buga waya yanzu duk shanu da abinci da aka kawo kasuwan sai an tafi wannan wajen tukunna a je a yi transfer saboda Allah to wannan fa duka yana da sauki wannan duka yana da sauki ka je ka gwada yanzu ka koma gidanku na baka asamin ka koma gidanku daga babanka zuwa yadikonka zuwa yayunka mata da sauransu ka gwada ka buɗe wayanka ka nuna mata alat na wani kuɗi ka ce mata wannan na wani to idan ma za ta yi harka da waya ɗin ina ce sai ta iya yaya ta san za ta tura dubu biyu da ɗari biyar ina sai an koya mata yaya ta san ake rubuta dubu ɗaya da ɗari biyar a tura jama'a mun fahimta wannan maganan haka ne ko ba haka ba yanzu waɗannan ƙauyuka da ba su da primary school kace su ma su hau kan wannan tsarin to an ji za a yi amfani da shi din kuma an ji an kai musu network din yanzu kai a tunaninka don Allah ka tuna yan uwanka na ƙauye baffanunka 'ya'yan baffanunka da yan uwanka wane ne za a ce mishi tura dubu biyar da ɗari biyar ya ɗauka a waya ya tura daidai saboda Allah dole ku kalli mutanenku tsari ne mai kyau tsari ne mai kyau wadda akwai ci amma ba a mai shimfiɗan da al'umma da za ta more shi saboda haka yanzu wannan sati ga nan kasuwanninmu rututu na kan hanyar nan kusan ba su ci ba akwai wadda a tsarinsa a tsarinsa doktor ya fi shekara arba'in duk kasuwannin da suke kewaye da su yana ci zai je talata wannan laraba zai tafi waccar kasuwan ran juma'a zai tafi waccar kasuwan ya fi shekara arba'in yana yawon kasuwanni bai taba transfer ba ya zaka ce a wata uku yayi ko yana da wayan ko yana da wayan ko yana da application din wannan orientation da bai samu ba ya za a iya zo ya bada shanunsa ka ce kudinsa yana waya ya tafi gida akwai bukatar haka ne akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane cewa jama'a haka ne ko ba haka bane akwai bukatar a wayar mishi da kai ya gane kudin da yake wayan sannan da gaske kudi ne yaya mutum zai yi noma ya kawo buhun wakensa goma ko buhun gyaɗansa goma ko buhun masaransa guda goma ya kawo kasuwa ka ce ka tura mishi a waya ya zo da masaransa kasuwa ya koma ka ce mishi kudin yana waya shi fa tun da aka haife shi yau shekaransa sittin a duniya bai taba sanin abun ba ashe kenan akwai bukatar a nuna mishi fa kudin da aka tura mai a wayan nan da gaske ne kudinsa ne haka ne ko ba haka ba haka ne lokacin da muka yi lacca ganan doktor suna daga cikin wadda suka shirya gwaje-gwaje kafin aure sai aka yi tunanin a gabatar da laccan a multifapos na ce kar a yi mutanen mu har yanzu multipurpose ma ba su yadda da ita ba idan an ce za a yi wa'azi a multipurpose ba kowa ne zai bar matarsa ta je ba amma in aka ce a masallaci kaza sai a je haka ne ko ba haka ba wani jin kawai wa'azin a multipurpose ne ma shi mamaki zai bashi ko a ce wa'azin a stadium ne mamaki zai bashi ashe kenan akwai bukatar a wayar mishi da kai kafin a dora shi akan tsari haka ne ko ba haka bane to lallai akwai kalubale mai yawa idan wannan abin kuna yi don al'ummar ku ne kuna kuna yi don al'ummar ku ne ku ji tsoron Allah ku samar da tsari da za a wayar da kan al'umma tsari ne mai kyau kuma tsari ne da yake nuna ci gaban al'umma amma al'ummar ku ba su da wayewa a kansa kuma hakkin su ne a wayar musu da kai kafin nan idan wadda yake cikin birni headquarter jihar su yana transfer a samu matsala ina wadda yake kawai ina wadda yake kawai shekaran jiya muke magana da waɗansu 'yan uwa su yanzu aikin da suka shiga ma matan da suke karantar da su da sauransu ɗaya daga cikin darasin da suka samu su koya musu ma su gane waɗannan pigos ɗin goma ɗaya ne da zero ɗaya ɗari ɗaya ne da zero biyu eh ita bata sani ba in an tura mata dubu ɗaya bata san yadda ake rubuta dubu ɗaya da naira da ɗari ɗaya ba to yanzu wannan azo a ce a wata uku ko wata hudu kowa ya wannan tsari ba zai yiwu ba in dai don jama'a kuke yi in dai don jama'a kuke yi to ku ji tsoron Allah kuma ku je ku bi kasuwanninmu yanzu da suke ci a ranaku na wannan hanyoyinmu da sauransu kawai ku je ku ga yadda kasuwannin suka mutu wani duk ka ba zai dauki ba za ka dauka yansa ba sai inda kashi a hannu to idan a ƙwariyar a ƙwariyar jaha a ƙwariyar jaha a ƙwariyar jaha ana layi na neman kash ina kuma ƙauyukan da ba su da banki to ku sani al'ummar ku amana ne akan